safaroro. Wa'annan magungunan da nake ɗebowa na gade shi ne daga mahaifina, shi ma daga wajen balaguro ya koyo shi, na taso na isko shi. Wanda ne yasa kika shiga wannan sana'ar? Abin da yasa nake yin shi, da shi nake ɗaukar nauyin ‘ya'yana. In rashin lafiya ne, da shi nake musu magani. Ban taɓa tafiya wajen ‘yan uwa in ce su bani ba, da shi dai nake ɗauke wa ‘ya'yana duka wata larura, da matawa, har da abinci a cikin shi nake saya. Nafisa, tun yaushe kika soma wannan sana'ar? Na ji ma fa na kai shekaru goma ina wannan aikin. Tunda kika ce kin yi gadon wannan sana'ar ne, kenan in mahaifinki ya shiga daji ne kike bin shi koko? Oh, eh, ina bin shi ko da yaushe har na samu na ga yadda yake yi ni ma na koya. Idan muka je waje-waje muke ɗebowa kaɗan-kaɗan. Kaina ne kaina. In kuka shiga daji wani irin itace ne kike ɗebowa? Wani safari yanda tan siyan wani. Magungunan zahi ne da na hawan jini da baurin yara su ne nake ɗebowa da na wanka da magungunan farar masassara. idan na je daji sai na yi kirari nake samu in ɗebo itacen ba wai kawai nake zuwa ba mahaifina ne ya koya mini idan na je daji sai in ce bismillahir rahmanir rahim cikin itacen da muke ɗebowa akwai bayan dinai bayan zam bayan fantu bayan tarkunda da bayan kuka ina kukkulla su ne in kai su kasuwa in sayar ranar kasuwar gai kadai nake zuwa ina tara su ne kaɗan kaɗan nake ɗebowa sai in tara su kamin sati ya kewayo sai in kai su kasuwa in na jika biyu na samu na saida da su zan yi abinci ni da yara mu ci washe gari kuma in koma daji in kin shiga daji babu wani abun da ke baki tsoro tsoro? Ban taɓa samun wata matsala ba, ko sau ɗaya ban taɓa jin tsoro ba. Tun ina ƙarama ta nake zuwa daji tare da mahaifina, don in ga yadda yake fidda magani har na samu na koya. Kin taɓa samun wani da ya zo daga wani waje sayan magungunan ki ko kuma a gaya ne kawai kike saida su? A gaya kaɗai ne nake saidawa, sai sau ɗaya wani ya taɓa saya ya kai shi a yaro, don shi bai sake dawowa ba. Ni abinci kawai nake nema, in kuma samu in ga tashin 'ya'yana, in ga girmansu. Wahalar duka da nake, Allah ne ya ɗora dora min idan ya ce za ta kare za ta kare dai ni duk abin da ya kamata sai ka yi wa yaro ubansu bai san cin su bai san shan su ba wannan shine dai wahalar la ina cikin wahala Studio tabira